أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا وانا مجلسي نقوم شابيو na majalis ɗin tafsirin alkur'ani da muke a cikin watan ramadan a wannan cibiya ta alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau sha biyu ga watan ramadan hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da daya wadda ta daidai da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma da ashirin ta miladiya za mu tashi za mu tashi ya ayyuhan nasu duriba matsalun fastami'ula ita ce ayata na'am ayata saba'in da uku na'am ayata saba'in da uku insha Allah a cikin suratul hajj amma kafin nan akwai tambayoyi da na ga an rubuto a tambaya ta farko a tambaya ce akan batun a interest wanda banki suke dora mutum yayin da ya suka ara masa kuɗi to wai ya ji an ce babu laifi domin a ciki bankin zai biya ma'aikatansa amma idan mutum ya ara mutum kuɗi to haramun ne ya ce ya dawo masa da kuɗin da ƙari don allah yana tambaya ya abin yake to a me bambanci mutum zai baka bashi ya ɗora maka kuɗin ruwa an ce wannan haramun ne amma banki in ya baka bashi ya ɗora maka kuɗin ruwa shi na banki halal ne a ce zan za a biya ma'aikata ko kaɗan ai shari'a ba ta tafrik bainal mutamathilin ba ta bambancewa tsakanin abubuwa waɗanda suke kama ɗaya ka'ida ce ta shari'a musulunci kullu salafin jarra naf'an fa huwa riba dukkan bashi wanda ya janyo ma mutum wani amfani to wannan amfanin riba ne abdullahi bin mas'ud ya ce idan mutum ya baka bashi idan ka ba mutum bashi kada ka karbi ko da cikin tafin hannu ne na abincin dabbarka wato ƙari akan abin da za ka biya saboda haka kuma masu banki a da masu sun ma faɗa ba kasuwanci suke da ka ba intermediation suke abin da ake nufi na cewar wato su kansu ba da bashin suke yi da ruwa kuma dama haka ma suke karba idan suka karbi kuɗinka sai su yi debiti wato sai su sakancewa wannan bashi ne a kansu sun karɓi bashi saboda haka in suka tashi don haka kowace ka nemi kuɗinka kuɗinka ba zai ciwon kai ba za su biya ka sai dai kuma in ka karɓa idan a savings ne ko kuma fixed deposit ne za su ƙara maka a premium za su ƙara maka interest a kai su kuma kuɗin naka da nasu kuɗin su yi amfani da shi su ba ma wani bashi ya je me ya kasuwanci da shi bai yi kasuwanci da shi ba su dai sun bashi kuɗi kuɗin su ba su ciwon kai ba wannan credit ne suka kira shi saboda haka za su yi ɗin wannan mutum ana bin sa bashi in ya biya su ya biya su da ƙari ƙarin da zai ba su bai kai ƙarin da su za su baka ba bambancin shine abinda da suke ɗauka suke hidindimin kansu kuma suke samun ribar kansu dama shine wannan ai an asalin bashi kenan fa shine financial intermediation din da aka ce ana yi su dauki kuɗi daga surplus unit su kai zuwa deficit unit bambancin da suke samu tsakanin interest din da suke bayarwa da interest din da suke karba shine riba su saboda haka ciniki ne ba cinikin kuɗi ne samun samun amfani ne a cikin kuɗi saboda an bayar da bashin an yi sun baka kuɗin ka kai amfani da su ka dawo musu da kuɗin su da kuma a ladan amfani da kai da kuɗin to ladan amfani da kuɗi shine ainihin riba saboda haka wannan babu iskali a ciki babu duk waɗansu shubuhar da ake kawowa malamai duk sun yi bayani a kansu babu kuma wata shubuha mai karfi wadda za ta nuna kan cewa wannan abun wato ba haramun ba ne bal haramun ne kuma shine ribar da allah maɗaukakin sarki ya haramta ta ce ribar jahiliya sannan tambaya ta biyu ya ce menene hukuncin mutum a wajen ubangijinsa saboda ya aikata kisan kai kuma ya gudu ba tare da ya bari an yanke masa hukunci ba Allah ya karbi ibadun mu amin eh, wanda a kisan kai wanda ya aikata kisan kai akwai haddi a kansa akwai kisasi a kansa cewa za a kashe in kisan kan da gaske da gangan yayi idan kuma bisa kuskure ne to akwai in kuma bisa kuskure ne to akwai diya daga cikin da zai biya da shi da yan uwansa ga waliyan wanda aka kashe din sannan kuma zai yi kafara saboda haka mutumin da ya aikata kisan kai ya gudu da alama cewa kenan kisan kan ganganci ne ya gudu ba tare da an yanke masa hukunci ba to sai ya tuba ga Allah jalla wa'ala a tunda ba a yanke masa hukuncin ba domin kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya ce su hudud hukunce-hukunce na shari'a kafara ne ga waɗanda suka aikata su idan mutum ya yi in ya aikata laifi aka yi masa haddi ko aka yi masa kisasi to wannan ya zamanto masa kafara Allah ya tsarkake shi ranar alkiyama ba za a yi masa hukunci akan wannan ba amma idan ba a zartar masa da hukuncin ba to yana karkashin mashi'ar Allah in sha'a azabahu wa in sha'a gafarala in Allah ya so ya azabtar da shi ranar alkiyama Allah ya so kuma ya yafe masa yana cikin mashi'a amma sauran hukunci kamar na yin a a wato kafara tana nan a kansa domin ita kafara hatta wanda ya yi hatta wanda ya yi a kisan kai na ganganci wanda za a yi kisasi idan aka yadda kan ya biya diya kafara tana kansa kamar yadda kafara take kan wanda yake a yi kisan kai bisa kuskure saboda haka zai yi kafara ta kisan kai a azumi a wata biyu a jere kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani sannan kuma ya ta tuba yana sadaka yana istighfari yana ayyukan alkhairi la'alla wannan ya zamanto masa kafara ga abin da ya aikata Allah ya fi mana baki daya Allah ba ka ɗaure Mm, wannan wanda wai yake kai aka yi masa shari'a ba da hukuncin Allah ba kamar aka wato aka yi masa ta'aziri kenan aka daure shi waɗansu shekaru sannan aka sake shi wannan bai sarayar da hukuncin Allah a kansa ba bai sarayar da hukuncin Allah a kansa ba dole a sai ya yi kafara ta kisan kai din sannan kuma ya ta tuba yana istighfari a la'alla wannan ya zamanto masa da wannan da kuma bala'in da ya zo masa na wato a wannan ta'azirin da ake masa ya zamanto masa kafara a wajen Allah jalla wa'ala sannan akwai masu neman a yi wa iyaye addu'a da ba su da lafiya na roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba su lafiya akwai ɗan uwanmu ma da ya wasiya za a yi masa aiki yanzu aikin appendix muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya sa wannan tiyata da za a yi ta cikin nasara Allah kuma ya yaye masa Allah kuma ya yaye ma musulmi baki ɗaya halin da ake ciki na wannan annoba Allah ya ɗauke ta daga cikin al'umma baki ɗaya muhammadin wa alihi wa وآله wa وسلم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يطلبهم الذباب شيئا لا, شيئا لا يستنقذوه منه وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره allah ya ce ya الله يقول يا أيها الناس يا كو متاني an buga misali wato an buga muku misali fastami'ula ku yi sauraro gare shi wato ku yi sauraro sauraro da kyau na tunani da lura innal ladina tad'una min dunillah wannan shine misalin hakika waɗanda kuke bauta ma min dunillahi ba Allah ba lan yakhluqu dhubaba ba za su taba halittar kuda ba wato ba su halicci kuda ba kuma ba za su taba halittar kuda ba nan gaba wala wiji ta ma'ula ko da sun haɗu sun taimaka ma juna domin halittar wannan kuda wannan wannan kwaro wa in yaslubuhum dhubabu shay'a kuma idan kuda ya kwace wani abu daga gare su la yastanqidhuhu minha ba za su dawo da wannan abin daga kudan ba ba za su kwato shi ba su dawo da su dawo da kansu ba ufa talib wal matlub me nema shine wanda yake bauta musu din wal matlub da wanda ake nema a wajensa ba ufa duk ko su duk sun gajiya sun gajiya ma qadarullah haqa qadri ba su girmama Allah ba yanda ya cancanci a girmama shi inna allaha laqawiyyun aziz lallai allah mai lallai allah mai karfi ne mabuwayi wannan ita ce ya ayyuhan nasu ta karshe a cikin wannan sura wadda ta bude da ya ayyuhan nasu kuma gashi karshen surar ma ta zo kullewa da ya ayyuhan nasu kira ya zuwa ga mutane annasu da ake nufi a nan wajen shine umuman mutane a umuman mutane aka buga ma wannan misalin duk da cewar innal ladina tad'una waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba kamar ishara ne da cewa ya ayyuhan nasu dinnan wato nida'i ne ga mushrikai saboda karinar an ce waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba saboda haka wannan kira ne ga mushrikai da aka buga wannan misali amma amfanin abin da ke cikin misalin na darasi na izina wannan yana kan kowa ya zurfin tunani a kansa hatta muminai ma waɗanda ba sa bauta ma kowa ba Allah ba su ma a cikin wannan misalin akwai abin wato sauraro a gare shi Allah maɗaukakin sarki ya kira mutane kamar yadda ya kira su a farkon surar ya ayyuhan nasu guda hudu ce a cikin wannan surar ta farko ta ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim wadda take take umarni ga jin tsoron Allah wanda ya kunshi tauhidi a bisa gaban farko sannan ya ayyuhan in kun fi raibin min al ya ku mutane in kuna cikin kokonto akan tashin alkiyama wanda wannan bayani ne wato kira ne na wato a yi zurfin tunani akan ayar da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin yadda halittar ɗan adam take a cikin mahaifiyarsa da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki yake rayar da ƙasa bayan ke kashewarta aya ce akan tashin alkiyama saboda haka wannan ma ya dace a kira mutane kan su izina da wannan domin imani da tashin alkiyama yana daga cikin shika-shikan abin da zai sa mutum a samo shi ya zamanto ya ɗauki amanar da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora masa wuri na uku shine imani da annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu ma ana lakum nadhirun mubin ya ku mutane ni mai gargadi ne mabayyanin gargadi gare ku kadai wato ban ketare wannan ba saboda haka wannan kira ne na mutane ga su gaskata da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kan cewa shi mai gargadi ne gare su bai ƙetare matsayin gargadi ya zuwa ga sifar allanta ko kuma sifar mala'ika ba sannan na ƙarshe shi ne wannan ya ayyuhan nasu ba masalun fastamin ula ya ku mutane an buga misali ku saurara ku ji shi wato almasal ne a kamanta abu da wani abu wanda hanya ce ta kusantar da wato a kusantar da ilimi ga zuciyar ɗan adam saboda shi dan adam yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi shi yadda ya zuciyarsa wato yana ba ma abubuwa guda biyu masu kama ɗaya hukunci ɗaya saboda haka idan ya san hukuncin abu daya to idan ya san abin da ya kama da wannan ba sai ya san hukuncin wannan na biyun ba sai ya ɗauko hukuncin na farkon ya bashi wannan shi ne kiyasi wato a wannan abu ne wanda yake Allah ya dafa shi a cikin asalin halittar mutum shi yasa ƙur'ani yake cike da misalai waɗansu misalan shi da kansa Allah zai ce baraballahu masalan abdan mamlukan baraballahu masalan rajulaini a haduhu ma abu kamu la ya ala shay'in wani lokaci kuma ya ce kamar wannan ba tare da ya faɗi wanda ya buga misalin ba kama ko kuma kamar yadda ya ce daraba masalan min anfusikum fi ma zamirin yana komawa ga Allah amma nan ba a faɗi wanda ya buga misalin ba domin an san wanda mai buga misalin shine Allah zuriba masalun an buga misali a gare ku kuma rashin ambaton cewa Allah madaukakin sarki shine ya buga misalin ya nuna wato kusan cewar Allah da ya kira ku shine kuma yake buga muku misali saboda girman misalin ba ma sai an faɗi cewa shine ya buga shi ba yace an buga wato an sanya muku misali aka ce an buga misali bugawa ba wai bugawa bace ta a hissi wato kamar a ɗauki abu a buga shi tunda shi misalin ai abu ne wanda yake ma'anawi a'a wato saboda karfin kaddamar da misalin wato tamkar ana buga abu ne domin ya sanya ka ka faɗaka ka ji wato maganar da ake faɗa wadda ta kunshi wannan misalin magana ce mai nauyi da ake sakinta kamar tana faɗowa daga sama ta bugu a ƙasa yadda zai zamanto kan cewar kamar an maka tsawa ka faɗaka ka razana ka ji to sai aka ce an buga misali ku saurara ku ji shi hmm, ku saurara ku ji shi duk wannan ta hayu'a ne shimfiɗa ne kan ganin girman abin da ke cikin wannan misalin wannan misali shine a misali akan cikakken ƙudurar Allah da kuma rashin ikon waɗanda ake bauta ma ba Allah ba a wajen sifa guda ɗaya wadda take ita ce sifa da ta kofi komai tantancewa da ta fi komai bayar da haƙƙin bauta ga wanda ya cancanta a bauta masa shine wanda ya sifanta da sifar halitta wanda ya cancanta da sifar halitta domin halitta ita ce wadda take za ka ga gajiyawar ɗan adam domin babu mai yin ta sai Allah Allah maɗaukacin sarki ya ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati da arda la yaquluna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bi wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah قل أفتخذتم من دون الله من دونه آلهة لا يملكون لأنفسهم ضرا ونفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ko sun sanya ma Allah waɗansu ababen bauta ne da suka yi halitta kamar halittar Allah har sai halittun biyu suka yi kama da juna suka kasa tantancewa wanne ne na Allah wanne ne ba na Allah ba hmm? to ka gani inda akwai wannan sai ya zama tokancewa mutane suna da shubu har da za su ce za su bauta ma wannan Allah inda a ce akwai wani wanda ya halitta irin ta Allah shi yasa tun kahon yanzu masu inkarin Allah makare wato masu amfani da ilimin science don su inkarin Allah shine su nuna kan cewa su ma za su yi halitta ka duba lokacin da aka yi doli ake ce mata din nan ko eh tinkiya doli ake ta cewa an yi halitta an yi halitta eh, eh ban san ko iya lokacin da ta yi ba amma dai an haife ta amma ba wai wai halitta ta aka je aka kirkiro halittar ta aka sana'anta ta a cikin laboratory ba an ɗauko daga juzi'in jikin mahaifiyarta ne aka sanya shi ya yi ta hayayyafa ya ta cell product ya ta cell division har ya zamanto kan cewar ya zamanto abin da yake halitta aka mayar cikin mahaifiyar ta haife shi <laughs> saboda ba za su iya ba shi ne sa Allah yake cewa waɗanda kuke Allah sai ba da wannan misali ya ce waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba ba su halicci guda ba ko da sun haɗu ne domin su yi wannan halittar wato ko da an haɗu a gumaka waɗanda suke bauta ma an ɗauko na ƙabilar tsayu na ƙabilar dausu na ƙabilar ƙuraishu na dukkan ƙabilun larabawa duk a har haɗo gumakan nasu su haɗu ga baki ɗaya su yi conference su ce kowa ya kawo dabararsa kowa ya kawo surkullansa kowa ya kawo irin kiran wanda zai kira a haɗu domin a yi kuda guda ɗaya ba za su yi ba ba ma su taɓa gwada masu ce za su yi sun san wannan mustahili ne ba su taɓa gwadawa ba mustahili ne hmm? kowa ya san mustahili ne ka yi creating in cell hmm? ka samar da rayuwa a kansa Ga shi dai cell an san chemical composition ɗinsa ka yi shi da chemical composition din sannan ka sanya shi cell division ka san ba za ka iya ba hmm. saboda haka ma da muguwar rawa gwamnatin tashi ba su taba gwadawa ba to wannan ya nuna cewar wato wanda yake da sifar halitta shine ya cancanci bauta shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake a a a yake yake yaban kansa da wannan kuma yake nuna kan cewar waɗanda ake bauta ma ba Allah ba ba su halitta ba da ta yi kama da halittar Allah ballantana har su zamanto sun rikida ga mutane har sun ga kan cewa wani Allah ya cancanci a bauta masa ba Allah ba haka zalika yayin da Allah a farkon suratul luqman ya ambaci irin halittarsa an zala minas sama'i ma'an yayin da Allah madaukakin sarki ya fahim ya ambaci halittarsa sai ya ce haza khalqullah wannan ita ce wannan su ne wannan ce halittar Allah fa'aruni ma za khalaqal ladina min duni ku nuna min abinda waɗanda ba Allah ba suka halitta ku nuna min wani abu wanda yake wani Allah shine ya halicce shi ka duba ga halittar Allah nan a sama da ƙasa da teku da cikin rami da kan da kan duwar watsu da cikin kogo da ko ina ga halittar Allah nan babu inda babu halittar Allah ka kawo guda ɗaya wanda yake na wannan Allah to babu to shine Allah wannan misalin da Allah ya buga sannan ya ce wa in yaslubuhum dhubabu shay'a idan kuda ya kwace wani abu daga gare su su wanda kuke bauta ma ba Allah ba la yastanqidhuhum minhu ba za su kwato su dawo da shi su sai kai dan me ka kwace mana ba ba suna ana zuba ma gumaka turare ba za su zuba masa turare mai tsadar gaske a zuba ma gunki kuda ya sauka ya sha ya sha ya sha ya sha ya tashi hmm? gunkin nan ba zai iya cewa kai kuda da wamin da da a a a da da turare na wanda ka wanda dauka ba ko kuma ku ku je ku kamo kuda ku ce sai ka amayo turaren da ka dauka na gunki ai ba naka bane na gunki ne ba za ku iya ba to kaga ajizanci ya bayyana ajizanci gazawa ta bayyana to wanda ku yake ya gaza a bai cancanci a ce shine za a bauta masa ba ana neman iyawa daga wajensa domin wanda za a bauta ma dole ne ya zamanto me cikakken iko Me ikon a rusuna masa saboda in an nema a wajensa zai yi to wannan ku an nema ba zai iya ba shi yasa yace ba ufa talibu me nema ya gajiya ya kasa waye a talibu din mai nema shine wanda yake bauta masa ina cewa kai mun gunki kai mun gunki kai mun ya gajiya saboda ya ce gunki masa din gunkin ya kasa wal matlub da wanda ake nema gare shi ma ya gajiya domin an kwace masa abin sa ya kasa dawo da shi to wanda yake gajiyayye shine ya cancan shine zai cancanci bauta bayan ya kasa yi ma kansa yaushe kuma zai yi ma wani to shine Allah ya ce ma qadarullah haqqa qadarihi to basu girmama Allah inda ya cancanta a girmama shi ba wato basu ga girman Allah ba a hakikanin ganin girmansa wato Allah ya fice nan wannan eh, ita ce ɗayan wurare guda uku da Allah ya ambaci wannan aya ce ma qadarullah haqa qadrihi wa ma qadarullah haqa qadrihi id qalu ma ala basharin min shay ba su girmama Allah yanda ya cancanci a girmama shi ba yayin da suka ce Allah bai sokar da komai ba akan wani mutum wannan rashin ganin girman Allah ne Allah da ya ce duk yayi wannan abun ya ba ma dan adam duk abin da yake bukata hatta hatta inda zai je ya tsauna ya tsuguna ya shirya masa amma kuma a ce bai shirya masa abin da zai ba shi amsa na manya-manyan tambayoyi ba me ya kawo shi duniyan nan daga ina yake ina zai tafi Allah bai masa wannan tanadin ba to ba su ga girman Allah ba Allah ya fice nan ta yaya za a yi Allah ya irin wannan tsari sannan kuma a ce Allah ya hofantar da dan adam daga shirya to shi yasa Allah sai ya amfani da wannan yace wa ma qadarullah haqqa qadarihi ba su darajta Allah sun ba su girmama Allah inda ya cancanta a girmama shi ba sai kuma inda ya ambaci bayyana girman sa ranar alkiyama ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama was samawati matwiyatun bi yamini basu girmama Allah inda ya cancanta a girmama shi ba gabaki daya kasa da ce kuma sammai gabaki daya naɗe su ake yi da hannun damansa Allah zai naɗe su to wanda yake wannan to shine suke wasa da girmansa ba su girmama Allah yadda ya cancanci a ga girmansa ba to wannan kuma yayin da ajizancin wanda ake bauta ma ya bayyana amma kuma duk da haka suke dinga suke nuna cewa su kini ne tsara ne ga Allah Allah ce ba su girmama Allah yadda ya cancanci a girmama shi ba hakika Allah mai karfi ne wato Allah mai karfi ne akan abin da ya nufin yi yana da cikakken karfi ba abin da yake gagararsa akan abin da ya nufin yinsa kuma mabuwayi ne babu wanda yake galaba a kansa babu mai hana shi babu mai itirabi akan abin da zai yi sabanin waɗanda ake bauta ma ba Allah ba waɗanda rauninsu da ajizansu ya bayyana wato <clears throat> a don haka Allah bai cancanci tare a yi tarayyar wani da shi ba a cikin bauta to da wannan Allah maɗaukakin sarki ya ya yi wasiya ga bani adam a cikin ga 'yan adam a cikin wannan surar kansu kadai ta Allah shi shi kadai domin shi ne kadai ya cancanci bauta kuma dama wannan shi ne ainihin tauhidin Rububiya. Rububiya cewa abinda Allah yake yi shi kadai ne zai iya yi babu mai yin halitta sai Allah kuma wannan sifa ta halitta ita ce dalilin wato cancanta ita daga cikin dalilan cancantar Allah ga bauta shi yasa Allah ke cewa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la Allah da zaka tambaye su waye halicci sammai da ƙasa za su ce maka Allah to ana kafa hujja da wannan kadaituwar Allah a cikin abin da yake yi akan kadaituwarsa a cikin cancantar bauta hmm. to tunda kuwa shine ya kadaita da halittar sama da ƙasa shine ya cancanci bauta ba waninsa ba na'am الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور Allahu yastafi min mala'ikati rusula Allah yana zabi ya fifita manzanni yana zabi manzanni min mala'ika daga cikin mala'iku wa minan nas kuma yana zabin manzanni daga cikin mutane inna Allaha sami'un basir haƙiƙa Allah mai ji ne ga zantuttukan dukkan halitta basir mai gani ne daga dukkan halayen halittarsa baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki wato shine yake zaben mala'iku a cikin halitta shi ne yake zaben manzanni daga cikin mala'iku kuma daga cikin mutane ba daga cikin wato duwar wasu ba Allah bai sanya manzanni su zamanto daga cikin duwatsu ba sabanin waɗannan da suke bauta ma duwatsu a matsayin Allah a matsayin gumaka a matsayin kini da tsara ga Allah shi Allah manzannin sama da ya tashi zaɓi sai ya zaɓi yin bayu su ne mala'iku waɗanda suke a cikin sararin samaniya masu tsananin ƙarfi masu daraja a wajen Allah bal ibadun mukramun bayi ne waɗanda suke masu daraja to a cikinsu Allah yake zaben manzanni wato manzannin Allah a cikin mala'iku su ne waɗanda yake daga ciki waɗanda suke isar da saƙon Allah su zamanto wasita tsakanin Allah da manzanninsa kamar yadda Allah ta'ala ya ce game da mala'ika jibril innahu laqawlu rasulin karim wannan ba shi alqur'ani zancen jakada ne mai daraja manzo mai daraja wato shine yake isarwa to wanda Allah ya zaɓe shi kenan daga cikin annaba daga cikin mala'iku domin ya isar da sako ya zuwa ga annaba waɗansu mala'ikun kuma Allah yana zaɓen su zamanto manzanni ba da niyyar wato manzanni na su wani aiki da Allah ya dora su da shi da Allah ya dora su akai kamar daukar rai hmm. hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah hatta idan manzannin mu sun zo musu suna ɗaukar rayukansu hmm. kuma yace wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idza ja'at hatta na'am wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idza jaa ahaduhum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yu thumma ruddu ila allahi mawlahum al-haq hatta idza ja ahaduhum al-maut har sai mutuwa ta zo masa ɗaya ɗaya daga cikin su tawaffathu rusuluna sai manzanninmu su ɗauki rayukansu kuma Allah ya ce ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba Allah ya sanya mala'iku su zamanto jakadu manzanni ma'abuta fuka-fukai biyu biyu da uku uku da hurhudu kuma yazidu fil khalqi ma yasha yana kari a cikin halitta abin da yaso saboda haka mala'iku Allah yana zaben manzanni daga cikin su akwai mala'iku waɗanda suke su ba manzanci suke ba akwai mala'iku wanda yake su kawai Allah ya halice su kawai bautar Allah suke kamar yadda ya zo a cikin hadisin mala'ikun da suke shiga cikin baitul ma'amur yadda ya zo a cikin asar ɗin ibn abbas baitul ma'amur gida ne a saman ka'aba yana muhazati da yadda ka'aba yake a sama yake mala'iku dubu saba'in kullum za su yi ɗawafi su shiga cikinsa ba za su fito ba har tashin alkiyama da kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin bigiran sama babu ko da bugire na ɗani guda daga wannan ɗan yatsan zuwa wannan ɗan yatsan face akwai mala'ika yana tsaye ko yana ruku'u ko yana sujada dukkanin su ranar alkiyama za su zo ce ya Allah ban bauta maka yadda ya cancanta a bauta maka ba sai dai ba mu tarayya da komai da kai a cikin ibada ba kaga su aikin su kenan saboda haka kai abin nan kai dan a karamin alhaki ne aka aka yi ka duniyar ta kaga baki ɗaya ba fi ɗan fin ɗan ƙanƙani ba sannan a cikin duniyar ma a cikin duniyar ma a cikin unguwar kuma ba a san ma da ba a san ma me kake ba kai a cikin gidan kuma in ka kulla kanka a cikin ɗaki ba a san me kake ba ballantana a ce kai wani ne wanda yake duk duniya an san ka a cikin gidan ku in ka shiga ɗaki ba a san ma me kake ba to ga irin halitta waɗanda suke su gabaki ɗaya su ba cikin bautar Allah suke to me kake takama da shi sai dan adam to ballantana kuma a cikin su mala'iku waɗanda mala'iku na wanda yake ba su da wani aiki sai dai kawai bautar Allah to sai kuma waɗanda suke Allah ya zaɓe su zamanto manzanni jakadu waɗanda suke Allah yake aika su su yi ayyuka wanda ya tsora su a kansu wa minan nas kuma daga cikin mutane ma Allah ya zaɓi manzanni Allah ya zaɓi manzanni ya fi a zaɓi ne shi yasa Allah ya ƙara ayi da cewa inna Allah sami'un basir Allah mai ji ne mai gani ne wato yana ji ya san iliminsa ya hada dukkan wani abu wanda yake ya cancanci a ji shi abun a ji shi ne Allah yana jin sa saboda haka yana da cikakken sani kuma mai gani ne ganin sa ya hada dukkan halaye waɗanda suke na zahiri da na baɗi Allah maɗaukakin sarki ya sani saboda haka abin da Allah ya yi shine ya dace da iliminsa da kuma hikimarsa to shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine mafi sani ina zai sanya hakonsa kuma kai kanka sha'anin manzanci zaka san cewa wani sha'ani ne wanda yake sirri na Allah jalla wa ala ka duba ha gani tun bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akai kamar sa wa akai kamar annabawa da Allah yake faɗa irin su annabi Isa irin su annabi Ibrahim sai irin su annabi Musa wa aka bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a duniya wa aka inda da in akwai a kawo mutum ɗaya wanda aka babu to zan da zaka san cewa sha'anin annabci din sha'anin manzanci zabi ne na Allah Allah ya yi zaɓi ya kuma gama inna Allah ya'lamu alamu ma bai na Allah yana sanin abin da ke gabaninsu abin da ke gabansu wa ma khalfahum da abin da yake bayansu wa ilallahi turja'ul umur kuma ga Allah kaɗai ake mayar da dukkan al'amura wato Allah ya san abin da ke gaban su shine wato abin da suka bayyana Allah ya sani wama domin abin da yake gaban mutum abin da ya bayyana yana gabansa abin da ku baya so a gani sai ya sa shi a baya to abin da yake su shine abin da suka boye abin da basu bayyana ba Allah ya sani سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار duk ɗaya ne a wajen Allah wanda ya ɓoye zance da wanda kuma ya bayyana shi duk ɗaya ne babu bambanci a wajen Allah mu muke da bambanci in mutum ya ɓoye abu za ka yi takaci cika cici ka ce watakila abu kaza yake nufi watakila abu kaza yake nufi to shi Allah asirru indahu alaniya sirri a wajen Allah fayyace yake Abin da kai ya tsara su ma a zuciyarka kake dinayin kake inkari a ah, kai kai baka mai wannan zantan ba Allah ya sani kuma ya san kai kai kanka kana ta kan cewa kai baka yi wannan zaton ba mm. Allah ya sani ya san kuma kai saboda haka dolo wawa shine wanda yake zai mu'amala da Allah ya rinka tsammanin cewa zai ma Allah wayo hmm? ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum kuma wata fassarar na ya'lamu ma baina aidihim shine abin da zai zo nan gaban su Allah ya sani hmm? Hmm? abin da zai zo nan gaba Allah madaukakin sarki ya sani hmm? shine abin da za su yi da abin da ba za su yi ba da abin da ajalinsu zai kai da abin da ajalinsu ba zai kai ba da abin da zai samu duniyar da abin da ma ba zai da abin da kuma ba zai samu ba wannan abin da yake wato mustaqbal nan gaba wannan gaibu ne sai Allah ne kaɗai ya sani wa ma khalfahum da abin da ya wuce shi ma Allah ya san wannan domin abin da ya wuce din nan kafin kai ayyuka sai dai a baka labari a cikin labarin nan da gaskiya da ƙarya amma haƙiƙanin wanda yake zai baka labarin shine wanda aka akan idansa wala yunabbi'uka mithlu khabir sai Allah shine zai baka labari na abin da aka amma gayar ilimin mutum sai dai ka cici ka cici na abin da ya riga ya wuce ka je ka haƙo waɗansu ƙasusuwa ka yi lissafi ka ce wannan in da ƙasin tun da ƙashin ga yadda yake tun da wannan gidan ga yadda yake wannan ya nuna kaza wannan ya nuna kaza duk a a a kama kame kama kame babu yaƙini Allah shine yake da wannan sanin wa ila Allah turja'ul umur kuma Allah ya ƙara ayar da cewa dukkan al'amura ga baki ɗaya wato ya zuwa gare shi ake mayar da su wato ba za a tambaye shi a kan wannan zaɓi me yasa ka zaɓi mala'ika jibril ya zamanto shi ne zai rinka kawo saƙo zuwa manzanni me yasa ka zaɓi annabi ibrahim ya zamanto shi ne abul anbiya ba wanda zai tambaye shi al'amarin gare shi ake a gare shi za a koma hmm. Hmm, al'amari shi ne ya yi kuma shi za a mayar da al'amarin ya zuwa gare shi ba ya zuwa babu wato lamu aqiba bali hukmihi babu wanda yake zai babu wanda yake zai yi hukunci in ba shi ba domin ranar alkiyama ga baki ɗaya al'amari gare shi ake mayarwa domin shi ne kaɗai yake da ikon ya bincike kuma ya sakayya akan abin akan ayyukan bayi to bayan allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da manzanci ya tabbatar da manzanci to sai kuma ayar ta fuskanci muminai da wa'azi bayan an yi musu wa'azi a cikin ya ayyuhan nas sai kuma aka keɓance su da wa'azi na musamman shine Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين الدين من هرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتسموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا كو أن سكي إيماني اركعوا كيركوا واسجدوا كي سجدا wa wa'budu rabbakum ku bauta ma ubangijinku wato da sauran ayyukan ibada na azumi da hajji da kuma yin ikhlasi gare shi a cikin ibadan waf'alul khair ku aikata alkhairi dukkan alkhairi dukkan jinsin alkhairi ku aikata shi kamar sada zumunta da makarimul akhlaq na tausayi da jin kai da taimakekeniya da juna la'allakum tuflihun domin ku rabauta wato ku rabauta da samun shiga cikin aljanna da dawwama a cikinta wajahidu fillahi ku yi jihadi wato shine ku yi kokari domin taimakon addinin Allah fillahi a cikin tsayar da addinin Allah wato ku yi jihadi a saboda Allah li ajalillah fi din nan bi ma'ana li ajali wato ku yi jihadi li ajalillahi saboda Allah haqqa jihadihi jihadi wanda yake na gaskiya wato da gaske jihadi wanda yake saboda Allah kaɗai ƙoƙari wanda za ku yi domin taimakon addinin Allah hakikatan huwa tabakum shi Allah shine ya zaɓe ku wato ya zaɓe ku domin addininsa domin ku yi imani da manzansa domin ku taimaka masa wa ma ja'ala alaikum fiddini dini min haraj kuma bai sanya muku wani kunci ba a cikin addini millata abikum ibrahim ku lizimci al'umar ku addinin babanku Ibrahim kakanku annabi Ibrahim huwa sammakumul muslimin shi Allah din nan ne ya sanya muku suna musulmi min qablu tun a da wato tun a kafin saukan alqur'ani kafin saukan alqur'ani wa fi hada da kuma a cikin wannan wato a cikin wannan alqur'ani in kaji an ce hada ana nufin alqur'ani ituni bi kitabin min qabli hada ku zo min da littafi kafin wannan in ka ji an ce wannan ana nufin alkur'ani wato a cikin wannan alkur'ani li rasulu shahidan alaikum domin manzo ya zamanto mai shaida a kanku da kan cewa ya isar muku wata kunu shuhada a alan nas kuma domin ku zamanto masu shaida akan mutane da cewa manzanni sun isar musu fa mus sala da haka ku tsayar da sallah wa atuz zaka ku da zakka wa atasimu billah ku yi riko da Allah ku aminta da Allah wato ku fake da Allah huwa maulakum shine mai taimakon ku fa ni'mal maula ma dalla da wannan mai taimako wa ni'man nasir ma dalla da wannan mai bada nasara ta haka surar ta kare da wannan wa'azi ga garbadau Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu bayan ya kira ya ayyuhan nas akan tauhidi sai kuma ya kira akan aiki saboda gyaran tauhidi shine mukaddam kafin gyara ayyuka mm, sai da aka ce ma muminai tare da sauran mutane ga baki ɗaya su gyara tauhidi wato su ji tsoron Allah su gyara tauhidi su inganta yarda da tashin alkiyama da dalilan tashin alkiyama su inganta amincinsu da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka akan cewa shi mai gargaɗi ne mabayyanin gargaɗi a gare su sannan su dada samun ilimi da zai ba su aminci da cewar shirka ba ta da asasi tauhidi shine tabbas to wannan kun duk gyaran aƙida ne to sannan aka zo aka yi magana gyaran aiki sai an gyara aƙida sannan ake gina aiki shine aka faɗi abinda da yake shine imadin aiki aka fara da shi Irka irka'u judu maimakon a ce ku yi sallah sai aka ambaci abubuwan da yake su ne manyan rukunin sallah wanda suke nuna tawali'u shine ruku'u da sujada a cikin sallah ba abin da yake nuna kankan da kai irin ruku'u da sujada mutum ya sunkuya bayansa yayi lebur hmm, bayansa yayi lebur ya yayi kasa da kansa da ganinsa ganinsa yana kallon kasa kawai bai dago ya ce yana kallon gaba ba ko yana kallon ganinsa yana kallon kasa hmm, saboda rusuna ma Allah sannan ya sujada ya sanya abin da ya fi komai izza a jikinsa shine goshinsa da hancinsa ya sa shi a cikin ƙasa in ma wajen akwai turbaya ya sa a haka kamar ku duba ku ga hadisin Abu Sa'id annabi sallallahu alaihi wasallam daren da yayi sujada a cikin bainal ma'i wa tin a cikin ruwa da taɓo lokacin da aka yi ruwan sama a cikin daren da ya zama tushen daren Lailatul Qadr mm, daren da ɗaya. sai gashi bayan an idar da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam fuskarsa da goshinsa da hancinsa lullube da danya da tabo da ruwa iyakar karkaskan da kai kenan to ku yi haka ku yi ruku'u ku yi sujada ku bauta ma ubangiji na'am eh ka gani wannan wannan rashin masu sallah suna kalle kalle babu wannan tawali'u annabi sallallahu alaihi wasallam ganin sa baya ketare mahallin sa kamar yadda yazo a hadisin ummu salama hmm. to balantana kuma wato wannan dai wato munasabar ambatan ruku'u da sujada dan shine yake nuna matukar tawali'u ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma raki'i hmm. ya ke maryamu ki kunuti ki tsaya a cikin ibada bauta ga ubangijinki da nutsuwa ki ta tsayuwar nutsuwa a cikin bautar Ubangijin ki yi sujada ki ruku tare da masu ruku. aka keɓance waɗannan ambaton kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu والذين yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un ake ambaton shi wannan sifa ta ruku kuma aka ambaci bautar Allah ku bauta ma Allah wato ma'ana ku dawwama cikin bautar Allah bayan wannan yana daga cikin atful ami alal khas hmm. eh, wato an ambaci sallah ita kanta bauta ce saboda ita ce imaduddi, ita ce ginshiken addini wanda ya inganta ta to addininsa zai inganta to sannan kuma sai aka ce to ku bauta ma Allah wato ku dawwama a cikin bautar Allah hmm. ishara ga cewa wanda ya kiyaye sallah wanda ya tsare sallah to zai kiyaye bautar Allah zai kiyaye wato yin ikhlasin ibada ga Allah zai zama to cewa mai bauta ma Allah ne inda ka kiyaye sallah shi yasa ake so mutum ya zama to cewar ya tsara sallah dan in ya tsara sallah to zai tsayar da Allah faman aqamaha faqad aqama ad-din kamar yadda sayyidina Umar yace wanda ya tsayar da ita to zai tsayar da addini kuma yace waf'alul khair ku aikata alkhairi dukkan ayyukan alkhairi wani ya ɗaya daga cikin hujjar imamu shafi'i da yake ɗauka wajen cewa dukkan wani abu in ya shiga cikin jinsin alkhairi ko da bai samu wani a wato abin da ya shaida da shi ala wajihil khusus a bance ba in dai alkhairi ne kawai ka yi shi ya shiga cikin aikin alkhairi imam malik shi yana tsanantawa saboda to saboda kada a shiga cikin bid'a a cikin addini dan asali a cikin ibada sai da dalili sai an samu shaida a kanta amma ba za ka ce tunda alkhairi ne kawai ka yi ba duk wani aikin ibada in tunda dai alheri ne sai ka yi Imamu shafi'i shine ya bar abin alami ra'ayi amma imam malik ya tsoke saboda tsare addini kada bid'a ta shigo a cikin addini Dan haka ba za ka yi wata ibada ba sai ta samu tushe duk da yake wafalul khair din yana nan mm, to amma alkhairin da ake nufi shine alheri da shari'a ta shaida a kansa Dan an ce wafalul khair ku aikata alkhairi ba za ka ce kai za ka kirkiri ga alherin da kake nufi ba alherin shine alherin da ya samu tushe a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shari'a sai idan sha ya samu shaida a cikin shari'a sannan zai zama to alkhairi sai a aikata shi wanda yake sallah shi baya salloli biyar kawai sai ta juma'a wanda baya salloli biyar eh, juma'a kawai yake yi hasbunallah ni'mal wakil to wannan wannan za a nemi ya tuba in bai tuba ba kuma a a a abin nan ya yi ya mutu a cikin kaba'ir zunub a masabar mali amma hakika wannan wanda yake zaman tokan bai yi wannan ba za a yi masa hukuncin musulunci tun da dai yana sallar juma'a ya taɓa yin sallah amma kasancewa bai yi waɗannan salloli ɗin ba to ya riga ya gama tozarta addini mm. faman dayya'aha fa huwa lima siwaha adya wanda ya tozarta salloli to zai komai tozartawa to wannan shine tafarkin falahu tafarkin la'allakum tuflihun kaunar ku samu wato ku rabauta wannan kauna ba wai ana nufin wato idan kai waɗannan to kana baina baina Wataƙila ka rabauta wataƙila ka rabauta a'a yin haka shine ake muku kan cewar ake muku fatan za ku samu rabo in kuka yi wato zai kusantar da ku ya zuwa shine zai tabbatar muku da samun rabo to sannan kuma ake maganar jihadi jihadi a nan wajen ya hada wato a wannan surar kamar yadda muka gani ita ce surar ta ba da izinin ai jihadi saboda haka ta ta maimaita wannan umarni kan cewa da kuma rataya shi da ya zamanto cewa saboda Allah ne ba don taimakon kai ba ba don taimakon kabila ba ba don taimakon ƙasa ba hmm. ba don a rama cuta da aka yi maka ba a'a don taimakon addinin Allah kawai ce sai ce wajahidu filla. kuma jihadin ba wai kawai shine jihadil al'ada ba hatta aljihadul kabir wajahidhum bihi jihadan kabira kayi kokari da alkur'ani kokari jihadi wanda yake mai girma shine kai mujahada da ranka walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana waɗanda suke kokari saboda mu in ji Allah za mu shirye su tafarki madaidaici shine kai yaƙi da zuciyarka akan bin Allah shi ma kansa wannan jihadi ne duk nau'i guda biyu din ya shiga cikin wannan umarni na wannan ayar kuma aka ce jihadin ne ya zama to haqqa jihadi jihadi wanda yake da gaske wannan maf'ul mutlaq al mubayyin lin naw wato jihadi irin wanda yake na gaskiya ba jihadi wanda yake ya fice ya bauɗe ma gaskiya ba tunda jihadin nan yana da ka'idodi in ka yi shi bisa wa'annan ka'idodin shine kai hakka jihadi in kuma ba ka yi shi bisa wannan ka'idodin ba ka kauce to sannan Allah ya faɗi ni'imarsa ga mu ga al'ummar musulmi ya yace huwa jitabakum shine ya zabe ku wannan zaɓin yana komawa ne zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala waje musamman akan gaba shi ne ya zaɓe ku Allah ya zaɓi habbai su zamanto waɗanda za su kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya zaɓe ku ka duba ka gani a cikin tarihin al'umma ga baki ɗaya waye waɗanda yake za su yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam za su kasance tare da shi su fita jihadi tare da shi su waɗannan tsirarin hmm? su ne Allah ya zaɓa to sai kuma wanda suka kasance tare da su na'am ba ma cikin wannan huwa jitabakum muna ciki bittaba hmm? ai kaga ya ce huwa sammakumul muslimin kaga mun shiga ta nan huwa jitabakum shine ya zabe ku wato ku sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka bi su dan haka waɗanda suka suka fandare suka ce ba su ba sahabbai kaga su ba su shiga cikin wannan ba ba su shiga cikin huwa jitabakum ba Allah shine ya zabe ku ko bai sanya muku wani kunci a cikin addini ba addinin musulunci haka yake addini ne wanda yake alhanifiyati samha addini da ya dace da yake batotar kuma mai saukin gaske daga wannan ne malamai suka ɗauki ka'ida daga cikin qawaidul fiqhiyya guda biyar waɗanda yake dukkan fiqhu ya gino a kansu shine al-mashaqqatu tajlibu taysir tsanani yana kawo sauki duk wani abu mai tsanani sai ga an kawo masa sauki yanzu kamar a irin yadda ake azumin nan mace mai ciki ko mace mai shayarwa ga zafi dinnan ko mai alsa ko a mai ciwon sukari wanda azumi zai gagara a gare shi ko idan zai azumin sai ya galabaita sai aka ce ya ajiye Mm. fa'idatun min ayyamin ukhar mm. ya rama a waɗansu ranaku daban waɗansu ranaku sun zo wanda azumi yake da sauƙi za ta iya shi kenan sai ta mm. idan a kamar yadda malamai suka yi fatawa a kan cewar kada a je sallar juma'a saboda zuwan zai kai ya zuwa ga cutarwa a cikin lafiya da jefa kai cikin halaka hagani sai aka ajiye to duk haka shari'ar musulunci take duk inda ka samu tsanani za ka samu sauƙi ya zo al'amuru idan ba ka tasa al'amari idan ya takura to sai zo sai Allah ya buɗa wannan ƙa'ida ce ta fi kihu, kuma wato inda yanzu mutum zai ɗauki wannan ƙa'idar kawai ya ga shawahid ɗinta a cikin mudawwana daga cikin maganganun malik sai ka fitar da mujallabi babba na irin hukunce-hukuncen da malik ya yi bisa wannan ƙa'ida, mm. to sannan kuma ya ce ita wa millata abikum ibrahim wannan akwai fassara biyu ilzamu millata abikum ibrahim ku lizimci milla babanku ibrahim wato addinin nan shine addinin ubanku mahaifinku kakanku ibrahim mm. ko kuma halin kasancewar shi addinin nan da Allah bai sanya muku kunci a cikinsa ba millar annabi ibrahim ce ah. wato wannan addinin na musulunci shine addinin annabi ibrahim mm. yayin da yahudawa suna suna tutiya suna cewa nasu ne suna na cewa nasu ne sai Allah ya raba rigimar mm. ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima mm. sai da shi hanifi ne ba hanife ne kuma musulmi to ka gani ya nuna cewa addinin namu addinin annabi ibrahim ne mm. an kira shi abina itibaran da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kamar a ce millata abika ibrahim sai aka girmama annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce millar mahaifinku ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi Litta litta'azim ne aka fada mm, litta dan a girmama annabi sallallahu alaihi wasallam wato millar kakanku hmm. wato millar mahaifinka Ibrahim to amma kar a ce masa mahaifinka sai aka ce mahaifinku dan a girmama annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. shi yasa kaga daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo a hadisin Abdullahi ibn Abza yana fada da safe asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina ibrahim hanifan musliman wa ma kana to ai domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ai shi ne jikan annabi ibrahim ana da'awatu abi ibrahim ni ne addu'ar mahaifina ibrahim to addinin musulunci kenan ko a aqida babu shakka dama addinin musulunci da addinin annabi ibrahim ɗaya yake to hata a wajen ayyuka ma da an yi daidai wajen kamar khisalul fitra annabi ibrahim yana kaciya hmm? ah, da kuma sauran hisalul fitra wanda aka ambato su a cikin hadisin aisha ashirin min fitra din wannan to kuma allah maɗaukakin sarki ya sa mana suna musulmi a cikin wannan akwai nazubin sunayen jahiliya ah, mutum ya ɗauki wani suna na ƙungiyanci ko na ƙabilanci ko na 'yan ƙasanci ko na 'yan garanci yana takama da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ya ce man da abi da awa aljahiliya fa innahu min jisi jahannam duk wanda ya da'awa da da'awar jahiliya to yana daga cikin durkusassu cikin wutar jahannama sai wani mutum ya ce ya rasulallah wa in sama wa sallah ko da yayi azumi yayi sallah ya ce ƙala sai ya ce na'am wa in sama wa sallah ko da yayi azumi yayi sallah fad'u bi da'awatillah ku kira da kiran da sunan Allah da wato kiran da Allah ya yi allati sammahu biha wanda ya ambace ku da ita wannan sunan khalaqa allati sammakun biha almuslimina almu'minina ibadallah musulmi muminai bayin Allah haka zaki sunan da ke ku wato ku yi da'awa da sunan musulunci da sunan imani da sunan bautar Allah ba da wani alama wadda za ku sanya ma kanku ba wanda za ku zamanto shine asasin wato asira da za ku rinka haduwa ko kuna rabuwa a kanta ku tsaya a kan wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sannan ya ce ya yi haka ne ya sanya muku wannan suna musulmi min qablu tun a cikin altafai da suka gabata kamar yadda yake rabbana waje allah musulmai ne laka wa min zurriyatina ummatan muslima haka annabi ibrahim da annabi isma'il suka ce da kuma a cikin alkur'ani haka allah ya sanya muku suna musulmi ya ce wa umirtu an akuna minal muslimin ah, ah, domin manzo ya zamanto shaida a kanku wato cewa ya isar muku da da'a ya isar muku da sako kuma ku kuma ku zamanto shaida akan mutane to dan saboda wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya muku sai Allah ya ce to fa aqimu aka sake maimaita wannan wato ku dawwama a cikin tsaye da sallah da ba da zakka kuma ku wa'tasimu billah ku aminta ku yi riko da Allah wato ku nemi isma shine ku dauki Allah ya zamanto shine mafakarku ku fake da Allah huwa maulakum shine mai taimakon ku to tunda kuwa wanda Allah shine mai taimakon sa ina zaka je hmm? akwai mafaka irin ta Allah hmm? to shine shi kansa yayi kansa kirari jalla wa ala yace da yace shine mai taimakon ku yace ni'mal maula madalla da wannan mai taimako Allah da kansa yake cewa madalla da ni a mai taimako wa ni'man nasir kuma madalla da mai bada nasara Allah ka ba mu amin to wannan shine karshen sura Allah ya bamu albarkacin wannan sura Allah ya hasaka zukatanmu da hasken alkur'ani Allah ya hasaka mu da hasken suratul hajj kuma Allah madaukakin sarki ya yassare mana wannan shekara ai hajjin nan kuma ya sanya mu a cikin wanda za su yi wannan hajji subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu